wannan dai labari ne da ya girgiza mazauna bauchi da kewaye labarin da ke cewa bisa wargi ko shaidancin kuruciya ɗaliban babban makarantar sakandare ta sa'adu zungur da ke kwaryar garin bauchi na wasan ɗaurin aure tsakanin samari da 'yan mata da kuma rabon minti domin kowa ya shaida sai dai kuma wani ɗalibi da ke aji ɗaya wato inda amarya da ango ke ciki ya ce ɗaurin auren ɗiyar ƙashi ne kawai na wargi tsakanin samari da 'yan mata ba wai yadda yanzu haka ake ci gaba da bazawa ba wasa ne kawai haka da dariya yake hada su yan ajin suka yi yunkurin hada su cira su musu aure shine sun ga ya ɗan tsane ta ne suna zolensa wani na wance yana ɓata rai wani na wance wani daga cikin dan ajin washi gari kawai sai zo da minti ya ce gashi da dora musu aure ya ba mu wata ɗaliba ya ta raba minti tana raba minti aka sha shi kenan aka ce an musu aure to wannan auren da aka iya abun da aka yi kenan sun yi ne a wasa haka wasa da dariya ko shakka babu dai wannan batu na wasa da wargin ɗaurin aure tsakanin ɗalibai samari da 'yan mata ya ja hankalin jama'ar gari musamman ma dai kafofin sada zumunta na zamani kan makomar tarbiyya a waɗannan makarantu dr abdullahi yalwa masani kan yanayin zamantakewa ya ce ai tasowar balaga ga matashi lokaci ne mai hatsari akwai shauƙi sosai da tsanantan sha'awa wato jima'i ko wani abu mai kama da haka idan iyaye malamai da dukan al'umma ba su sa nutsuwa da kulawa isasshe ba to sai ka ga an samu mishkila kwatankwacin irin wanda aka samu a yayin da wannan kwamiti na musamman ke binciken kwakwaf a wannan makaranta wasu na ganin matakin gaugawa na rufe wannan makaranta da gwamnati ta dauka watakila ya kara kambama wannan matsala a idon al'umma sai dai mataimakin gwamnan jihar bauchi kuma har ila yau kwamishinan ilimi wato injiniya nuhu gidado ya ce samsam wannan ba gaskiya ba ne har an ma nuna mana wane ne liman wane ne wali waye ba da sadaki da mintin da suka siyo da mineral da komi aka yi biki a bayan aji wa'inda suka yi da gaske ne an yi fara kamar wasa ne amma aka yi ɗaya daga baya aka yi biyu to ganin matsayin na dalibai cewa wasa da wargi ne kawai suke yi kan wannan batu na auren ango da amarya a makarantarsu da kuma gwamnati da ke cewa ba maganar wasa a wannan al'amari ina matsayin addinin islama kenan kan wasan aure ga malam albashir tahir jahu. ba za a yi sare ma yaro ya sha ruwa a wasa a matsayin ya sha giya ba ya rika tambele kamar haka ba za a yi sare masa ya yi wasa irin na aure ba saboda shi aure an sani yana kusanta namiji da mace to musamman lokacin da yaro ya zamanto murahiki ya fara hararan balaga amma namiji ya zama sunan wasa shi mijina to lallai zai haifar da kusanci zai haifar da mu'amalan da zai iya samar da matsala a gaba shau saulawa sashen hausa radio faransa international daga bauchi a nigeria